A yayin da ya rage 'yan makonni kaɗan a yi zaɓen gama gari a Najeriya, na zagaya sassan jihar Oyo, inda ni ji ta bakunan wasu 'yan Najeriya a game da alamomi da tambari-tambari da alamun jam'iyyun Najeriya. tun ko 'yan Najeriya sun san jam'iyyun da za su kaɗa mu ƙuri'a? ke. To Malam Mashanu, ka san siyasun Najeriya da za ku kaɗa mu ƙuri'a nan gaba kaɗan? Ya Allah yadda. Kamar jam'iyya nau ka sani? Kamar jam'iyya ta kai kusa uku mun ka sani dai. To da waɗanne da waɗanne ka sani? Na sabbi PDP. PDP eh, kenan ko? Eh. Da wace kuma? Da kuma yin ciya. tsintsiya madaurin mi suna ta ita wannan jam'iyya apc da wace kuma sai accord to menene alamun accord to yatsa ne daudu nake to da daudu ka san jam'iyyun da za ka kada mu ƙuri'a gaba kaɗan ga zaɓen insha Allah kamar jam'iyyu nawa ka sani a san jam'iyya guda uku to kana iya bani guda biyu da ka sani ko uku zan baka dai guda biyu to da wace da wace zan baka pdp zan baka cpc zan baka wannan accord guda uku to menene alamar pdp a wannan umbrella wato lema kenan da eh, hausa eh lema sunana muhammadu saminu tela nan kara nake ka san alamun ko tambarin jam'iyyun gada za a kada mu ƙuri'a nan gaba kaɗan gaskiya insha Allah na dan sani da dan dama kamar jam'iyya nawa ka sani na san kamar jam'iyya hudu to zaka iya bani su guda hudu da nan gaba daya insha Allah za a iya baka su na farko dai akwai jam'iyyar lema ita PDP na biyu akwai jam'iyya ta APC ita ce mai tsintsiya na uku kuma insha Allah akwai Accord ita ce jam'iyya haka ta wannan ta hannu jinjinawa na hudunsa ita ce jam'iyya wannan wacce muke kanta ita ce labour party duk ce mai alamun jama'a haka da suka tattara iyalai waje daya su ne wannan na sani na a da kibanci a kiyale hajiya ke san tambarin alamun jam'iyyun najeriya a a ban sani ba sai ke gudanar nawa ke sani sai ta buhari da buhari menene alamata alamata to idan zaki kada ƙuri'a yaya zaki ki gane jam'iyyar buhari zan ai na gane na gane da yaya zaki gane a na gane tunda baki san alama ba baki san tambari ba to menene in ke gane yaya tambarin ta yake tsintsiya umar bare da tsintsiya kiyale ka san san tambarin jam'iyyun Najeriya? Na sani kwarai. To ko za ka faɗa min wasu daga cikin su? Sai na haɗa na APC da da abin ga. Na garin gashi ko na ƙasa gaba. Jam'iyyu. A jam'iyyun ƙasa ga suna da yawa. To guda nawa ka sani? Ni ban san iya kasu ba gaskiya ba sai na tsaya na lisa. To ka san da guda uku ko hudu? A na sani. To ba na guda hudu din ko biyar da ka sani? Na san Labour, na san Accord, na san SDP ko na san APC. To menene alama SDP? Alama SDP. Mm. Alama ya jifi an sa ruwan ɗoro a yalo yalo ne to bayan ruwan ɗoro sai kuma sai an kasa doki kuma da da wannan rubutun da an kai HDP to bayan shi ka san wani alamu wata jam'iyya a na san APC kenan to me alama APC ita ko APC masara an kasa ba masara ba ce ba an kasa apc ba an kasa apc tsintsiya da eh tsintsiya suna na aurullahi na jamila a kiyale to mala aurullahi ka san alamun jam'iyyun najeriya insha allahu na san gwargwado kaman guda na san acm mai hoton tsintsiya na san sdp mai hoton doki na san akwat mai hoton yatsa na abdullahi na bawa a kiyale kara to mala abdullahi ka taba ganin tamburan jami'un siyasar najeriya gaskiya ni ba gidaje na ba sani ba ma addu'a ta ni dai in samu Allah ya gwada mai ke buhari ya hau san alamar ko tambarin jam'iyya ko guda ba na sani don na ga an sa iya. to me aka nufi da jam'iyya mai tsintsaya wace jam'iyya kenan APC ko to bayan ita fa ita dai na sani ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya